sun ma ba da uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan da saduwa a wannan yammaci na 25 ga watan rabi'ul awwal da hukuku da biyar ko shekarar musulunci 1441 wanda yana daidai da 23 ga watan 11 shekara ta 2019 miladiya muna a masallacin sultan masallacin AA Professor AA rahimahullahu ta'ala karatun na san dai ba sai an yi bayani ba karatun ba nawa ba ne karatun na babban malami na shek jabir asani mai hulla wanda kun sani sanadiyar ta ta dan samu uzuri sai ya ce rika mashi a kamun hakan nan abu ɗaya zuwa biyu nake son yi magana da shi in yi magana kai kamun buhari karatu wannan duka nawudi in wani bayanan wani rika ma wani hanya ta da ta fara bayyanuwa cewa yanzu ahalin sunna sun fahimci kawunansu ahalu suna sun fahimci kawunan abinda muka daɗe yana ba mu matsala shekara da shekaru in Allah ya so ko da na gaban mu su gyara ba mu za mu kokari mu gyara wannan insha Allah ta'ala muna roƙon Allah shi mu da taimako ya cire muna hasada da kiyaya da juna da wasu abubuwa makiya na cikin gida ko na waje dama duk waɗannan su ne manyan manyan matsaloli ko dai hasada ko kwaɗayi ko baƙiya, na cikin gida ko na waje na cikin gida ɗan bida na waje kuma kafin rai ko ba haka ba to alhamdulillah an yi walƙiya kowa da kowa ko san masoya sunna mun san makiya sunna saboda haka babu jadda za ka yi ka gara kanmu insha Allah ta'ala muna muna dogara da Allah game da haka kuma muna neman shi agajin shi a ya kamata a ce kila kafin in fara in ɗan wasu nasihohi to ba su bata lokaci ba mu ɗan yi wani abu na karatu ba amma dai abin da ya kamata in ambata shine shine mu ahlus sunna alhamdulillah ya kamata mu wa junan mu uzuri mu rinka wa junan mu uzuri don tafiya ta yi kyau babu mutum guda ahadin wanda bai da wata matsala ko wanda bai kuskure to amma gutsiri tsoma wani ya yi kuskure bibiyar sawun wani wani kaza ya kai wani bai kaza wani ɗan kaza na shi zai bata tafiya ya kamata mu ahalus sunna musamman general gaba daya sannan da almajirai ahalul ilmi talabatul ilm su san da wannan wannan ba da uzuri da da neman uzuri ga yan uwa da sassafta mu dan uwanka ahalus sunna muddin kun ka samu ittifaki a jigo na farko shine aqida ta daidaitu to duk wata matsala da an ka samu karkashin haka mai falsifa in dai aqida guda ce aƙida guda annabin ku guda littafin ku guda kuma dukkan ku sunna kuka biya to wasu matsaloli ko wasu fatawoyi ko wasu canjin canjin ra'ayi bai sa ya raba ku saboda ni saboda an samu jigo da ya haɗa ku in ka ce saɓani ko cikin sabai a suna sabani na matsalolin fatawa wannan ba da fatawa haka wani ya ce ba haka ba ko wani ba da akasin waccan amma bai sa wani su ya bai tare da wani ba bai sa wani su yace ku babbiyar wane ba bai sa wani su yace wani dan bid'a na ko wane bai kamata a bishiyo bai kamata a saurare ba duk ba su wannan ba akali ɗayan su junan su suka ciba wasu su kansa musu ainihin na sha ku jin da wani Allah ka mu gane wannan abu na biyu ya kamata mu ahlus sunna almajirai mu zanka ba junan mu uzuri akwai wasu abubuwa wanda malami zai fada ciki na tuɓe ko kuskure ko wani abu wakil kowa ya san wakil ɗaya na daga cikin manyan-manyan malaman hadisi ya haya bin ma'ini har ya kasance yana fifita wakil kan abdurrahman bin mahadi wai ina son kasancewa irin karfi na wakil ya taɓa magana tabbashi ruwa tabbashi ruwa a makka ya zai ba da wani hadisi shi ɗaya zan sha zi cikin wannan hadisi to ba zama sha zi ba ba zama shi ɗaya ba da fatawar ba munin tambayar ko ko munin fatawar da ya bai yana cewa a annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ran litinin suka aji gawa tai ba su bizne ta ba mutum suwa kenan sahabbai har ran ba sai da ya kumbura wannan kalimar ta yi muni kuma ta ba shi ruwa ta ba shi ruwa ta yi muni ba a taba jinta ba cewa ya kumbura ce ha hannuwa ne sun ka lankashi ko ko suka sundule sun sundule wa? ka ni zaka ce mutanen baka sun yi mai ka suka ce mu tsire shi mu kashe shi ka za ka kaza kaza kaza kaza za sai Sufiyanu bin Uyaina ya gita shiga tsakani. Ta ce, haba jama'a, ya za ku kashe malami saboda abin da ya faɗi, a wannan kalami da ya kwaɗi sananne na abin dan da ya kwaɗi sananne na illa bai kamata ya faɗai ba koko ba lokacin kwaɗi nena ba amma sananne na ganin ruwa ko mutuncin sufiyanu bin uyaina sun ka akara maka Allah abin da sananne na ce sananne na ashe illa da ya faɗai na bai kamata ya faɗai ba su haka ne suka yage mawa kiwo aka tambaya ce Sufyan ibn Uyayna ta ce al'amarin ba mu taba jin kafaran da ba yace sananne na amman garai garai gare yake sananne na ce haka dun tsirar da shi kuma shi kenan wakilu ya tsira ya ce mai nasiha da na ya tuba ta ga kadiyya ka magana ko ba haka ba wagga magana ta cincinci a yi mai wani hukunci na musamman ibnu imamu zahabi yana ba da kissar cikin sayarwa alamin numala yace da tuni waki'u bai kai labari ba tuni waki'u bai kai labari ba to haka matsalolin suke in muka ci gaba da ba da irin waɗannan misallai waɗanda aka samu tuba tufi na malamai shi ma su kyanu sauriya irin wannan da sauransu duka sun irin wannan magabata da yawa sun irin waɗannan amma ƴan uwansu ta kwato su amma yau muka bibiyar sawon yan uwanmu muna tona musu asiri saboda haka ya kamata jama'a mu sha jinin kanmu mu wa junanmu nasiha mu yi karatun ta natsu kullum abin nika nanatawa dai sunna gudata sunna sunna in dai an ka ce ubalan wani ahalus sunna na sunna ya karantarwa kai ma ahalus sunna hake sunna ha karantarwa ba ku da bambanci ba ku da bambanci muddin wani ya faɗi wani abu wanda ya saba ma wani to fahimta an kasa ra'ayi an kasa ba sunnar ta ba amma ita sunna ita gudata Allah samu gane wannan saboda haka ba ta bata lokaci ba kila la'alla da gaba mun dan taba karatu kada lokacin ya tafi mu wa junan mu inda mun ka samu a munasaba in sassa lokacin da malam jami'a ya ce rika mai karatu na ji tunanin abubuwa uku ciki ko dai in zo in yi nasiha ta musamman irin wannan mai kama da wannan a wata a ciki sosai da ba da buga misalai da yawa game da hakanan da yan uwanmu bayan Allah ko ko bayan Allah magabata salaf da muka koyi da su yadda suka tafi da junansu mu gani ko kuma ni ko kuma in bada tarihin shi ma dubu uban tahiya bai littafin Muhammad Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani muhaddithud duniya malamin hadisi na duniya ba da shi duk da an sha ba da shi malam jami'ar ya ba da shi a karatun ahkamul jana'iz ya saki dan gutsurowa a farko farkon adabul zifati amma shi malam albani gulbina kullum an ka ambata ma za ka tsinci wani abu wanda baka taba ji ba lokacin nan to son ni mu uhani da rayuwar albani wanda zai ɗauke mu dogon lokaci mu yi uhani da rayuwar albani mu iya hidda sifofin yadda ya kamata ɗaliban ilimi su kasance a kai saboda ni saboda da na gaba aka gwada zurfin ruwa sai mu ga yaya bai samu irin waɗannan matsaloli aka samu ba yanzu eh an samu hela su duk wanda kaka tsammanin ka gamu da matsaloli na yan biriya na makiya na yan uwa na yan hamayya na yan siyasa na yan kaza shek muhammad nasiru din albani ya gamu da shi ko ne da shi amma ya yadda harkar ta sunna sunnance ya fita duk waɗannan matsaloli bayan duniya ta dai suna zagi ne a lokaci ne sai gaba gaba ɗaya kamar ijima'i sun to suna yabo ne yaya abin ya zama to kaga in ka karanci irin rayuwar magabata to wannan zai ishe kamar shawa to kuma wannan zai ɗauke mu lokaci ba darasi guda ba darasi biyu ba to amma dai don mun haci gaba bar mu ɗan karanta dai ta yassara cikin abin da malam zai ambata muna ah, gaba da za mu tashi inda an ka nuna min yanzu aka gwada min wurin shafi na 150 ko? haka ne? shafi na 150 ci gaba na da wata ƙabiya ƙabiya sensitive hassasa wata ƙabiyar da za a ce in kagga dama ka ce malam albani ya yi shuzuzi kamar da sun kace sha biyu a wannan in kagga dama ka ce ya saba ma jumhur kamar da sun kace haka ne in kagga dama ka ce to ba gashi ba dama mun wadi yana saba mallamai gashi ya saba in ka ga dama ka yaba mai da cewa jarunta shine mi shine irin magana Imam Shafi'i cewa in hadisi ya tabbata ko kadai na ko kai kadai a cikin duniya ka gano shirka abinka in ko kana saba ba duk duniya rika hadisi in dai hadisi ya inganta to wannan duk abin da zaka cewa lalle zai zai zan zaka samu namuzan anan hakikanin gaskiya wannan kadiya ce ban san wanda malam Jabir ya shi hudo muku ita ba amma kadiya ce da ta girgiza a lokacin musamman ta girgiza duniya sawa'un a ɗaliban albani ko a waɗanda ba ɗalibansa ba a makiyansa ko masoyansa saboda ni saboda wani abu na da an ka daɗe ba ta da shi ba duk da dai akwai cikin karatu duk da dai magabatan da sun ka gabata can tale-tale har cikin sahabbai irin su abu huraira radiyallahu anha irin su fatima radiyallahu anha biyar wanzu sallallahu alaihi sallam ire-iren su ka gangaro har cikin waɗanda aka ganin cewa gagga-gaggana ka wuce mazahibu har zuwa irin su ibn hazmin al-zahiri ka wuce ka ganga duk suna da wannan ra'ayin amma sai dai kamar da wani ka cewa idan kana son ka ɓoye al'amari ga mutane rubuta shi ka adi da ka rubuta ka adi sai sai ɓoye kamar musamman mu ɗan afirka da yawa duk abin da an ka rubuta an ka adi sai abin mai bayyana kadiyar sanin nata ta shahara amma dai rubuta ta cikin manyan littafai in ba ta yi karatu ba ka cin mata in ba wani abu ya kasgaro ba ya gangaro ba ka cin mata mala albani yana da irin wannan matsaloli shi yasa Allah ya jikan bakar abu zaidi wani tafara na yana wajen ilimin hadisi kuma a shekaru ko ya gabaci albani kuma albani ya amfani ya fa'idantu su kware da gaske shi ma ya fa'idantu ga da albani mutum na wanda yake mai adalci kware da gaske ya rubuta wani tage ya samata masa suna ikhtiyaratu shekh albani inda albani na da wasu fatawoyi na musamman waɗanda ikhtiyarat national duk wani gwarzo da ya gwarzanta yana da ikhtiyarat an rubuta ko ba an rubuta ba mun san akwai ikhtiyarat ibn taimiyya wasu fatawai da ibn taimiyya ya saba ma duk in ma ka ce mutanen zamani ne ko ku ya zaba ma eh, mazahibul arba duk gaba da cikin mazahibul arba albani ibn taymiya na da irin haka nan a ibin kaimin yana da irin waɗannan sannan kuma da bale ibn hazm mai zahi ya yi haikuwa irin waɗannan sannan kuma albani na da irin waɗannan albani daga cikin fatawoyi ne da sun kaɗan gara kan mutane cewa na san kun karanta shi faɗe zan faɗai da ba a karanta ba da ban faɗi na cewa idan mace ta kare al'ada haida mijin tana iya saduwa da ita ko da bata yi wanka ba kawai ko ta yi tsarki kawai ta wanki gaba gare kata ko ta yi awalla kai ko ta yi mamatan shi ke ta sama ga magana kuma ba a taɓa jinta ba don wadda ma ishara ta nuna da shi albani da kane ishara zuwa ga haka nan an yi iddiyayin ijima'i kanta in ka karanci tafsirul qur'an al-azim na ibnu kathirin a inda Allah madaukin sarki ya ce ya tsanu ta anil mahiri qul huwa adan fa'tazilun a fil mahiri wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'atuhunna min haythu sai ya ce ijma'i haka ce an yi ijma'i kan haramcin zoma mace sai ta yi wanka wanka an yi ijima'i kan haramcin zo mace ta yi wanka ka ko san matsayin ijima'i don hukuncin wanda ya saba ma ijma'i idan aka kama ya saba ma aya da hadisi ko shi yasa albani bai tsaye quotation ɗaya dai wurin sai ce to dibi ya ce ijma'i amma bari mu ambata ma waɗanda sun ka saba ma waɗannan waɗanda kai ka san ba ijma'i ba da su ba ba ijma'i ba da su ba eh kamar yanzu a ce a yi wani babban taro a jiha ko a ƙasa sai a ce kowa ya zo amma ka walƙata ta ga babu gwamnan da ya zo babu shugaban ƙasa ciki babu sarkin da ya zo kuma a ce kowa ya zo ina kowa wasu dai sun zo to haka na akwai kirkirkan da in babu su babu ijima'i sai kama jero su shin ana ijima'i sahabi bai shigo ba akwai sahabban da ba su da wani rai ana ce masa ijima'i akan haka sai ya ce to ƙarshe ina tsoratar da kai daga iddiya'i har faɗin cewa an yi ijma'i har yai quotation din magana Ahmad bin Hanbal na cewa man da al ijma'a fa kad kada wa ma yudrika la'alla an-nas qad ikhtalafu duk wanda aka kawo kadiyar da ba Qur'ani ba hadisi ya zo da ita ba kawai jin dai an yi ittifaki so ko ya biya ba da fatawa kowa yayi shiru ya ce ijma'i ya ce duk wanda ya ce ijma'i ga matsalolin da ba su da Qur'ani ba su da hadisi to ƙarya ya kai ka kara duniya ka yawa ta duniya ka san ba a yi saɓani ba sannan ka so karka jima'i kila fahimci irin nau'in jima'i din to haka kadiyar cewa mace a zo mata in jininta ya ɗauke kawai ba ba sai ta yi wanka ba kadiya ce hassasa amma kuma min haifar dalili kadiya ce mai ƙarhin dalili kun dai karanta kun gani mai ƙarhin dalili sai dai ka karanta ka ce to kai dai ba haka za ka yi ba ko ba ka ba ka dai ce ba haka za ka yi ba amma dai mai karin dalili ba ta tunkuduwa ba ta turuwa kadiya ta biyu a cikin wannan littafin inda mana albani ya saba mu dukan mu ci jumhur babu sha ijma zamu ci jumhur jumhur mazahibul arba wannan kadiyar da kuke ciki ita ce kadiyar haramci a waje shi albani haramcin azhabul muhallaq sanya sanya duk abin da an ka sanna a aka yi shi na zinariya kuma ya zan cycle ya zan cycle ma'ana irin asa ɗan kunne ka kaga zai zagaye kunne ko a hudi asa. irin sarka wuya irin bangus da sauransu da irin na ƙawahu da duk wani abu wanda zai rahawa gaba to ya zan kuma fiyo zinariya na to an haranta shi gawa ga maza da mata wannan sabuwar fatawa ce a wajen wasu don abin da an ka sani ga mace ke haramun sorry ga namiji yake haramu ba ga mace ba to yanzu ya ce han mata gano ga sabon fatawa ce mutane da yawa sai ta cin karo da ita kai malamai da yawa da suna da fahimta da albani nan sun ka samu dan takaddama da shi kai an samu wannan manyan babban malami na duniya ibnu ba'az rahimahullahu ta'ala an tambayi shi mi za ka ce game da albani ya ce ni ina ganin albani shi ne da aka cewa mujaddidi na ƙarshen shekara ɗari dut hadisi ya tabbata a shekara ɗari dut za a Allah zai tadda wani mujaddadi ya ce ina baton ina kyakkata baton albani na ya kama ya sarkan wa albani kun gane abin da gani ko amma duk ta haka nan kadiyar ga sai da ya mai randi kanta sai da ya ce to nan kan manta da kai nan da ban tare da kai masu hankali ke Muhammadu bin salim rusaimin an tambaye shi game da azhabul muhallaq yace azhabul muhallak jumhur sun halatta shi wasu kaɗan daga cikin ce jumhur sun halatta shi wasu kaɗan daga cikin sun haramta amma dai ina tare da jumhur ina tare da jumhur yace shi usaimi kaga duka wannan raddi na kyakkyaci ko raddi na kyakkyaci amma dai abinda zamu dibi mu karin hujja karin hujja mujiba karin hujja kuma ba mamaki kamar da albani zai ambata ka in cika ku da surutu mun yi gaba ta daya gaba ta biyu gaba ta uku to yanzu gashi nan na daya gaba ta daya cikin abin ya yi kokari da ya ce halat na to sai kokari ya mai da shubhoyin da aka Ya yace na daya shubhat cewa wai ijma'i na sai kore wannan ce ba ijima'i da ba ijima'i cewa zinariya halatta ga mace to wannan cewa ijima'i ba ijima'i da bai kore wannan an fahimta haka ne sannan ya yi aka ma ya ce in ma ana cewa ijima'i kamata a ce abinda aka ijima'i halacci ne ga mata saboda shi hadisi ya tabbatar sannan ya ce kuma bai yiwuwa gaba ta biyu bai yiwuwa a samu ijima'i ijima ingantacce kuma a lokacin da akwai hadisi ingantacce da ya saba mai karatu na biyu kenan ka ce ba abu ijima'i kuma alhali akwai hadisi ingantacce da ya saba ma wannan ijima'i kuma ka ce mai ijima'i bai yiwa duk da nan kamar ka ce hadisi ingantacce in ya inganta annabi ya faɗa kun gani ai shi ku annabi ma yanzu ku anil hawa in huwa illa wahyun ka san wahayi na to in kace kuma ijma'i gaba da na duniya sun saba ma hadisin kenan ka nuna cewa al'umma tana taruwa kan fata kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore mu al'umma sai ta taru kan fata la yajma'u Allahu ummati ala dalala ba la tajtami ummati ala dalala la yajma'u Allahu ummati ala dalala Allah bai hada al'umma ta akan bata gaba ɗaya bai zai ba zai yi ba kaga akwai hakan gaba ta gaba a karbata lau karanta ya ce ni da kadimu sunnati an al'ijima illadi laisa ma'ahu kitabun wala sunna قال المصنف رحمه الله تقديم السنة على الإجماع الذي ليس معه كتاب أو سنة وقال الله مصر محقق ابن أي من جوزية رحمه الله تعالى ولم يزل أئمة الإسلام على تقدم الكتاب على السنة والسنة والسنة على الإجماع وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة قال الشافعي رحمه الله الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة وقال في كتاب اختلافه مع مالك والعلم طبقاته الأولى الكتاب والسنة الثابتة ثم الإجماع فيما ليس كتابا ولا سنة taqdi'us sunnati aqida ta gaba aqida kowane ahlus sunna ce fatawa kowane malami na duniyar nan shine ana gabatar da sunna alal ijma'i alladhi laysa ma'ahu kitabun wala sunna akan duk ijma'in da an kai na dai maganganun malamai na da mutantani da sauransu eh ba su da hadisi da sun kai ittifaqi sun ka dogaro gare eh babu hadisi babu sunna game da wannan ijma'i eh babu ta to sai in an ka samu wata sunna ta tabbatar da san wannan to sunna za a bi an fahimci wannan ku fahimta akwai ijma'in da Qur'ani da sunna duk sun tabbatar duk duniya ta tabbatar yanzu misali kowa ya yadda ijma'i na in za a yi sallah za a dibi al-qibla muna da aya muna da hadisi kuma ijma'in umma ko ba haka ba ijma'i na abu bi tarura kowa ya yadda akwai salloli guda biyar na farilla azhar al'asr maghrib isha'i subahir ijma'i na amma akwai Qur'ani akwai sunna gare sannan mi sannan an yadda da adadin rakawoyi din azhar hudu la'asar hudu magariba uku isha'i hudu subahin biyu an yadda da haka nan ijma'i na amma kuma mai mai qur'ani mai sunna to amma akwai ijima'i da bai da qur'ani bai da sunna dalilan da ke saka haka nan da Allah hitowa wato wani hukunci sabo wanda hukuncin ko wanda al'amarin can da bai faru ba an fahimta ai can da babu shi sai sahabbai in lokacin su na tabi'i in lokacin su na asba'u ta in lokacin su na su taru su yi ijma'i su samu al'umma mafita kame da wannan su yi kiyasi su yi kaza su kaza su yadda kauli wanda kuma duk wani mai a ilimi na addini mai usulu mai imani mai aƙida mai tauhidi mai ilimin qur'ani zai da haka ne sai zai ijma'i ko to akwai haka ne to da duk an ka samu an ka ce wani ijma'i gashi ya hito ijma'i an ce mai ijima'i sannan kuma an ka samu sunna saɓani ne sunna ingantatta ko in ce hadisi ingantacce tun da amma kowace sunna ingantatta ta hadisi ingantacce da ya inganta sai koma sunna to a gabatar da sunna a kai gashi nan ya ce ƙalil allamatul muhaqqiq babban malami mai biyar diddiki wanda sai ya kwankwance abu sosai muhaqqiq mai ta haƙiƙi ko ba ya kwaso ɗaya zuba ba shine ibnu qayyim al-jawziyyati ibn qayyim al-jawziya mai zadu Rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kainai. yace mi yace wa lam yazal a'immatul islami ala taqdimil kitabi ala sunnati was sunnati ala al-ijma' yace shugabannin musulmi ba su gushe ba tun sahabbai da waɗanda sun ka biyo baya ba su gushe ba in za su aranjin haka suka aranjin ƙur'ani farko suna gabatar da shi akan me akan sunna sannan sunna ana gabatar da ita akan ijma'i mun san haka aiko duk da dai malam yi wannan magana dunkule haka take a dunkule amma ana iya fayyacewa idan ka fayyace to ana iya samun ƙur'ani da sunna su tafi tare a fahimta sosai ana iya samun ƙur'ani da sunna su zo da fatoyi daban-daban su zo da amsa biyu kala biyu to shi wannan abin da aka dibi ingancin hadisi ya inganta eh ita aya baka ta inganta aiko tunda aya aya ta sai a ce ni sai a ce kyakkyawa fassara kyakkyawa fassara an yi mata kyakkyawa fassara eh hadisin ingantacce eh shi ma an yi mai kyakkyawa fassara eh to ba su bugawa ba su bugawa in ko kaga an buga hadisi ya inganta aya kuma kace a mata kyakkyawa fassara ah, bai taɓa yiwa ba a samun wannan sai dai in ya shigo babin mi mabin tun haye labari aya ta ambata wasu adadi hadisi ya zo da cikawa aya ta faɗi hudu hadisi ya zo ya ƙara kila an fahimta irin kamar wanda an ka samu irin matan da ya haramu a haramu a aura ko ehin Allah da ke zarki ya jiro mata yanda haramun na kai mutum ka aure su guda goma sha hudu ko ku bakwai bakwai ko sai hadisi ya zo ya ƙara wasu na ciya mutum bai auren mace aure gwaggo ta bai haɗa ya da gwaggo ko kaga hadisi ya kawo nan mutum bai haɗa mata da ƙauna uwa kaga ba tun ƙara na ba idi tun haye bayanin ba an fahimci wannan to ala kullu sai dai haka nan amma in ba haka ba in ana son a kafa hujja tsarin aranjin to za a ce qur'ani daya sannan a ce sunna biyu sannan a ce ijma an fahimci wannan da kyau to waj'alul waj'alul ijma'a a ci gaba na magana su malamai magabata sun yi akan gabatar da littafi akan sunna sunna akan ijima'i wa ja'alil ijima'i. da sanya ijima'i fil martaba ta salisa ita an martaba shi martaba step na uku step na hudu na uku sorry na uku qur'ani sunna ijma'i qala shafi'i har yanzu magana ibn qayyim ta yace al hujjatu kitabullahi wa sunnatu rasulihi wattifaqul a'imma haka ya jero jerin muka sun kajiya hujja shine littafin Allah sunnan ma'aiki sannan ittifaqin malamai shugabanni su ne a'imma ana wa qala fi kitabi ikhtilafi imam malik a cikin littafin da ya wallafa akan shi inda imam shafi fatwa ne sun ka saba fatwa imam malik a wurare sai ya ce ni ya ce wal ilmu tabaqatun al-ula al-kitabu والسنة الثابتة ثم الإجماع فيما ليس كتابا ولا سنة إمام الشافعي هكا يجيرو ثم كتي قدرا كتي أقوي إجماعي na cewa ya halatta mata su sa sarka ta zinariya su sa ‘yan kunin na zinariya su sa bangus na zinariya su sa waroro na kawahu ka ce kuma ijima'i na sai mu ce to akwai sunna da tacce ba a sawa to ka'ida kuma yi arrangin sai a ce qur'ani sai in babu sai a ce sunna sai in babu sannan yi jima'i to tunda sunna ta haramta kaga ba mu ko gangara zuwa ai jima'i sallallahu a ce gaba وقال ابن القيم رحمه الله da في سند في سند Ahmad. اصول ya kuma احمد ولم يكن يعني الامام احمد يقدم على الاحاديث الصحيحه عملا ولا رايا ولا قياسا ولا قول صاحبه ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس الجماعة ويقدمونه على هذا الصحيح وكذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسب تقديمه على الحديث الثالث وكذلك الشافعي ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الأحاديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ولو ساد لتعطلت النصوص وساد لكل من لم يعلم مخالفا في في حكم مسألة أن يقدم جهله في المخالف على النصوص وقال ابن القيم ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله يرشي أيضا كما في صدد بيان أصول فتاوى الإمام أحمد ألوكا تندى صدد أيني أتعدى a yanayin da yana ambata usul fundamental da imam ahmad ya gina mazhaba ta kai wata kula sosai wannan don a gane bambancin mazhabanci ko ko mazhabi imam ahmad kamun imam ahmad imam abu hanifa na farko shina da yadda ya gina mazhaba ta wasu fundamental wasu formula da ya bi na hidda hukunci idan ya san kai su kaddi kana aflayin wajen hijja fatawoyinka sai a ce ma an fahimta imamu malik yana da waɗannan usul da ya bi wajen yana hidda fikihu cikin hukunci hukunce cikin wadda ya fahimci ƙur'ani da hadisi idan na malik ka ɗauka kana aflayin ɗinsu wajen hidda hukunci sai a ce ma ba maliki an fahimta yawwa idan imamu ahmad ka ɗauki nashi sai a ce manu sai a ce ma ba hambali an banci wannan sun yi ittifaki ga wasu usulu sun samu bambanci ga wasu usuli dukansu duk sun yi ittifaki kan cewa farkon dalili shine aya aya ba samu sabani bana na daya aya da aya ta tabbata a mata fassara ingantatta ala fahimtar salatu hujjata na biyu sunna yanka ce sunna ana min hadisi ingantacce sai ka ce hadisi ingantacce in hadisi ya inganta to ya kore magana kowa dole a yi shuru an fahimci wannan na uku idan babu aya babu hadisi kan matsala to za a yi mi to za a yi ishtihadi ishtihadi kuma yana da kashi sai a yi wani abu da aka ce mai kiyasi sai a jiba wannan hukuncin sabo sai a ga yana da kamanceceniya da wani abu da ya taba faruwa tsoho sai a kwatanta da shi sai a hidda hukunci idan ni haka nan ni ni kwatanta da shi ni hidda hukunci kuma ni dai ni wannan sai zance na na hukunci na idan ni kai yayi an kai duk kowa yayi Allah ya sa aka yi muwafaka mun ka bada kauli guda ba wanda ya samu sabani sai zan jima'i na zamanin mu an ba mu wannan da kyau idan ba a samu ba to sai a je gaba akwai ni akwai ka'ida Imam Malik saddu zari'a akwai ƙa'ida imam da istihsan wanda akwai saddu zariya ga shafi istihsan babu shi ga shafi'i akwai ni akwai hadisi mursal akwai kaza akwai kaza waɗannan abubuwa guda goma sha biyar dai to su aka ce mu usul wanda in an ka zo karatu fito an sa ana karatunsu. su to da ibn qayyim al-jawziya ya zo waɗannan usulu da inda imam ahmad ya gina mazhabata yace aya yace sunna sannan sannan yi sannan eh, ba ku fahimta da an kai a ran janjan ai ishtihadi za a yi sai a yi kiyasin sabuwar matsala da tsohon matsala sai a hidda hukunci wadda in duk kowa ya haka na an ka samu ittifaki kauli ya guda ya zan ijimai to shi imam ahmad na an ka samu sabani da shi da sauran imam malik da sauransu aya a farko eh sunna ingantacce hadisi ingantacce ce eh, to sannan mi ba kiyasi ba ba hadi ba kaulin kaulin sahabi ko tabi sai an bida wannan kadiya babu ta a cikinsu. babu ta a cikin kan da shi shi Imam Ahmad ya yarda da kaulin sahabi da kaulin ka ko ban ji kadiyar da kaulin ka yadda ta ce sai Allah labu duk sahabbai ba ta taba faruwa ba in ta taba faruwa sun yi magana kanta ba bukatar mu wani ishtihadi yanzu an fahimta eh eh to shi yana da wannan ka'idar to shi na yake fahim mallai ka sai dan hidda mu na wata mulahaza anas sai ya ni kuma sannan yanzu shi Imam Ahmad har yanzu yana da wani tsance da sananne kun san hadisi mursal da ifina ko hadisi mursal da ifina a wajen wasu malamai ko imam ahmad ya muhimmantar da hadisin mursal kan kaulin wani malami kan kaulin wani malami saboda haka yana da nashi ka'idodi a yayin da kai sai ka yi fatali da hadisin mursal ka ce da'ifin sai ka sai wajen da ishtihadi ko ba haka ba to ibn qayyim al-jawziya yace walam yakun bai kasance ba wane ne ka magana ni al-imam ahmad yana ne imam ahmad bai kasance ba yi ala alhadith as-sahih yana gabatar akan hadisi ingantacce bai kasance yana gabatar da amalan wani aiki wala ra'ayan ko wani ra'ayi wala kiyasan ko wani kiyasi wala qaula sahibin ko wani zancen sahibi asan sahabi bai aza shi kan mi akan hadisi ingantacce Wula, in ji hadisi ya inganta to da aikin wani sahabi da ra'ayin wani sahabi da kiyasin wani sahabi da zancen wani sahabi bai dora shi kan hadisi da bale wanda ba sahabin ba an fahimci wannan sai ce mi wala adama ilmihi bil mukhalif alladhi yusammihi kathirun minan nas ijma'an haka nan rashin bai san wanda ya saba magana ba bai san wanda ya saba kai magana ka bincika kowa ya shiru ba wanda ya ce ba haka nan ba wanda mahi yawan wasu shi suka ce mai ijma'i to bai kasance yana gabatar da shi akan hadisi ingantacce ba ka san akwai abin da suka ce ma al-ijma'u sukuti ijma'i na na kowa yayi shiru magana da saki nace haka take Ha an ka tashi babu wannan mota sai a ce ni duk kunya dake ko ba haka ba ijma'u sukuti to bai gabatar da ijma'u sukuti ko ko abin nan waɗanda mafi yawan wasu malamai ka ce ba adamul ma'rifati bil mukhalifi shine me shine a tambayka sai ka ce to ni abin da ni ka gani ko abin da ni sani na san kaza na kaza shi aka kaza duk da dai babu hadisi babu aya amma cikin karatuttuka kaza aka cewa ban taba ganin wanda yake ba haka nan ba kila yi wannan ko kauli na wajen wasu da yawa to Imam Ahmad bai bai rika wannan kauli inda ga hadisi kun fahimci wannan sai ce ni wala adama bai gabatar da ra'ayi ko kiyasi ko kaulin wani sahabi akan hadisi ingantacce ko wala adama ko rashin ilmihi bil mukhalifi rashin wanda ya saba ma wannan kauli wani abu na an ka faɗi babu wanda bai saba mai bai san wanda ya saba mai ba ya gabatar da shi akan hadisi ingantacce bai haka nan shi rashin sanin wanda ya saba mai allazi yusammihi kathirun minan nasi wanda mahiyan mutane suka ce mai ijma'i wa yuqaddimunahu mayyan mutane su rinka gabatar da wannan suna gabatar da shi su kama dora shi al hadith sahihi imam ahmad bai wannan wa qadda kai ba ma nan imam ahmad ya tsaya ba hakika imam ahmad hakika kazzaba ahmad imam ahmad ya karyatar da manidda hadal ijma' duk wanda yace irin wannan yace mai ijma'i ka yi magana dun dai baka samu wanda ya saba ma baka ji ƙaunin da ya saba wannan ƙaunin baka ce ijimai kamar irin ijma'in ne shi irin ijma'in ga da muke ciki nani na cewa azhabul muhallaq an yi ijma'i kan halacci ne ga mata duk wanda yake haka nan ba ijma'i gare ba ni gare bai ji wanda ya saba ma haka nan ba bai ji wanda ya saba ma ko bai ji wanda yake ba haka nan ba ibnu qayyim ibnu kathir da yake an yi ijma'i kan cewa ne kan cewa idan mace ta ƙare jinin haida mijinta bai zo mata sai ta yi wanka yace mai ijimai abin da ya kani babu wanda ya samu ga magana to imam ahmad bai kasance na haka na mudun ɗaya ka faɗi magana ko duk garinku ko duk ƙasarku in duk najeriya ka faɗi magana kowa baki, to bai kasance bai kamata ka ce mai ijimai ba ko ku baka ji wanda ya ce ƙala ba to ba a ce mai ijimai haka ɗaukai ka aza shi bisa hadisi ingantacce imam ahmad bai wannan kai walam ya so takadimu alhadithi sahih bai halakar da walam yusig asaga yusig walam yusig bai halakar da shi ma Muhammad bai halakar da takadimahu irin gabatar da wannan ijma'i ba to bai halatta gabatar da shi alhadithi sabit a hadisi ingantacce ba wa kadhalika shafi haka ne imamu shafi waka wannan magana ibnu qayyim al-jawziyya yace wa nusus rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inji ibnu qayyim nassosa maganganun manzo sallallahu sallam a jallu inda inda imam ahmad sun yi karfi sun yi girma sun yi daraja wajen imam ahmad wasa'iri a'immatul hadisi ba imam ahmad ba da duk wani wanda ka san cikin malaman hadisai to nassosan maganganun manzo Allah sun huce an yuqaddimu alaiha توهم madamunuhu مضمونه ilmi العلم mukhalifi sun wuce a ce wai su gabatar da zato ba ma tabbaci ba zato ijima'i irin ijima'in da iyaka iyaka ta yi wai ba a san an yi saɓani ba shi irin ijima'in wai har su ɗora shi kan hadisi ingantacce ka Allah ka tsari imam Muhammad kuma Allah ka tsari dukkan sa'ir ma an gani larabcin yace walau ga. da ya halatta da zarar yi fatawa tabbi'uwa duniya babu wanda ya musunta sai a ce mata ijma'i shikenan ko hadisi ya to ingantacce ba a dauka sai da ya halatta latta asfalatin nususu da nasosa sun tashi aiki da sun kare da nasi bai da amfani da sai ka min hadisi yau sai ce kai an gama da wannan ai ijma'i cewa ba haka ba shikenan ba shikenan inda irin ijma'i inda ijma'i na lalata ashe kaga duk abin da an ka ce akwai ijma'i in dai akwai hadisi ingantacce ba ijma'i na ba hasali ma duk abin da inji ibn taymiya a wani a wasu rubutu duk abin da babu aya babu hadisi to ba ijma'i kai ne ba ijma'i kai ne in ko kai gardama ba ni guda ijma'i guda guda ijma'i na duk duniya bai da aya bai da hadisi kuma ijma'i za a samu in dai ijma'i na to ko kaɗan na ana samun dai ko hadisi ko da da'ifi na ana samu an fahimci wannan ko sadan bale a ce an yi ijima'i kuma ya kauri hadisi ingantacce ba a taba samun hakan wasaga da kenan ya halatta li kulli man lam ya'lam mukhalifan ga duk wanda bai san wani wanda ya saba mai ga magana ba fi hukumi mas'alatin ga hukuncin wata mas'ala kenan ya halatta ayu kaddima jahalahu ya gabatar da rashin sani ne bil mukhalif da wanda ya saba mai rashin sani ne ga mai sabani ya gabatar da shi alal nususi sai kallasu an gane karatu malam ja gaba kaɗan kultu kultu hada ma fa'alahu ba'd muna fa'addamu fa'addam fa'addamu ma za'amu ijma'an ala nusus mutaqaddima ma annahu la ijma'a fi zalika wa bayanu mutil wajh thani kultu yace ni albani nace wa hada to kadiyar ga da kaji na na na imanan nagi kanta wa hada ma fa'alahu al-ba'd huna shine wasu malamai sun kai anan wasu sashin mutane sun kai anan shine mi faqaddamu ma za'amuhu ijma'an suka doki abinda sun kace wai za'amuhu wai sun kace ijma'i na sun ka dokai sun ka ada shi alal nususi al akan nassosan da sun ka gabata an baka nassosa hadisin abu huraira hadisin kaza hadisin fadima hadisin kaza hadisin kaza ingantattun nassoshi amma sun ka ɗauki abinda suka zato zato na suka yi wa ni sai sun zato babu wani wanda ya yi jima'i ina jin sun kai an yi shuru kwacce haramun kwacce hana sai a kyale shi sai sun ka ce jima'i da sun ka ɗaukai sun ka warware hadisan mazo sallallahu alaihi ma annahu tare da cewa la ijma'a fi ba ijma'i anan ba ijma'i na ba sai ka ce ah, malam ba ijma'i da kamar yaya sai ce wa bayanuhu fil wajhi tali ga nan barka ka gane ba ijma'i da ba as-salifu أثنى أنه قد ثبت ما ينقض الإجماع المزعوم وهو ما روى عبد الرزاق في المصنف وابن سعيد في حديثه وهو بحث بحث الحادث الأساكر وابن حزم بسند صحيح عن محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول للنبي لا تلبس الذهب إني أخشى عليك الله يا إسحاق كاجو أتى إجماعي kuma abu huraira yana waje kuma ya ijima'i yadda ga dalili annahu kan tabbata ya tabbata ma ya kudul ijima'al al-mazaruma abinda ka warware wannan ijima'i na bogi na bogi al-mazarum wanda an kariya cewa zama yi zamana kusan mu larashi muna fasar larashi da hausa gangariya yawwa wa huwa ma rawa abdul razzaq shine abinda abdul razzaq ya rawaito shi ga abinda karo da mana ijma'in da kace abdul razzaq fil musannaf fi musannaf nashi wa bi sa'id fi hadithi ibn sa'id ya wato a cikin hadith nashi wa huwa bi khat al hafiz ibn asakir ba buga littafin ba amma na gane inda albani da rutun ibn asakir kafa kuwa ibn asakir mai tarihu dimashq littafin tarihu dimashq yace na gane wa ibn hazm ibn hazm ya waito gashi nan bi sanadin sahihin sanadin ingantacce kiryan kiryan kiryan an Muhammadu bin sirina har ya kai ga Muhammadu bin sirina sai daga cikin manyan manyan almajirai abu huraira annahu sami'a abu huraira shi Muhammadu bin sirina ya ji abu huraira da kunne nai ya qulu limnat yana ce ma da san nemi ta sa zinariya yace la talbasiz zahaba kakki sa zinariya inni akhsha alayki lahaba ina yi miki tsoron wuta a cibar nan ina tsoro miki tsoron wuta Allah ba kun sani tabbat ya da abi wa tabba ma agana anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahabi to Allah ina miki tsoron wuta ha to inda ba haramun na ta saba miya tsoron wuta inda wanda kun ka fassara na cewa a ana nihin ai in ba ta hidda zakka ba sai ya ce to hidda zakka ba don kace zan wuta ya kwata kwata kake sa ina miki tsoron wuta abu huraira ya faɗi wannan kuma ka san dai bai magana ta sun zuciya ko ba haka ba irin abu huraira an ji wannan warawa ibn asakir warawa ibn asakir min tariqaini akharin annabi sallallahu alaihi wasallam qalat lahu إن الجواري يعيرنني يقولن إن أباك لا يهديك السهر فقال قولي لهن إن أبي لا يهديك السهر يخشى علي من الله Ibn Asakir, Ibn Asakir عساكر يستاكي hidda wani hadisi فل ga lambobin hadisi nan da mujalladi min ɗarikani hanya biyu akharai ne waɗanda ba wancan na farko ba annabnatan wata yari wata diya ibnatan wata diya li abi hurairah ta abu hurairah radiyallahu anhu kun sa abu hurairah ai shi na wayar samu ne manzo sallah alaihi da caji ya kama shi caji sai na da kun san in kaga shi yasa muka ce in ka ga mai wa'azi samrai ya ɗau caji tare shi zai bari ko ba haka ba yawwa zai ɗan sassafta wata rana a tiyar shi abu hurairu sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam da ya tso caji ya tso caji ya ji imani da Allah ya ce ya rasulullahi don Allah halatta min inda da kai ban so mata ko mata mai so annabi ya bashi ba shi permission ya daddake kai ne bai ma shawa annabi ya kauce kawai ma kyale shi ko mai ce mai ba yace na dan dauki wani lokaci can san dai abin da wata rana na da annabi a cikin raha nace ya rasulullahi magana nan dai annabi ya kauda kai hagga na uku sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai abu huraira komi kai Allah ya hukunta abinda zai ya riga ya hukunta sai yayi sai yayi abinda Allah ya hukunta sai yayi sai ka haihu sai ka haihu ko ka daddake kanka ko ka tsadarke sai ka sai Allah ya hukunta abu huraira dai an yi mai kaushi sosai dole aje wannan magana yau da gobe yau da gobe zamanin jihadi zamanin wahala ta kare an kafa daula ko ba haka ba abubakar ya ci gaba da yaki umar ya ci gaba sai gashi an fara samun yanayi ya fara lahiya ne sai an kace ina irin janar din na wanda sun kai su a komandoji zamanin manzo Allah shi su a ba su gwamnati sai ga abubuwa da gwamnan madina shi sai ga allowance da salary bai a canye shekara guda ya yawa mallan sai aure sai aure sai mata sai ɗiya in ya jiba ya ce kai amma naku naku <laughs> da haka in ka ji suna ta yi kyale shi kawai mm, ya ce ya ku mm. sai ga shi da yawa ba su sayi rubin su sayi rubin duk duk farko ne na ba to inda ba don haka nan ba inda ya yi karkade da aka da ke shi ina shi ina a sayi mutane ya zo suriki ne akhirin mutakaddimi ne yanzu mai ne. ko mm-hmm. saboda haka ko da kun ga dan samurai ko da kun ga samurai mai wa'azi yayi zahi to zai bari ko ba haka ba yawa shi yasa dan ka sassafta warwa ibnu asakir min dariqaini annab natali abi hurairah qala lahu wata yarinya diya abu hurairah diya amma ka ta yarinya kada hausa tabbanta diya in ka san basakwace in yace yarinya ta yi budurwa ta yi kare ko ba haka ba haka ba yake eh eh sa amma in kan wuce sakwato da an ta yarinya ta ɗiya ta yi Ko a kula ba yarinya da ce ba ɗiya ta yi annabi na talle abu huraira kalan lahu wata diya abu huraira ta ce ma'ubanta abu huraira innal jawari yan matan gari ba? abokai na kawaye na jawari yan mata jam'i jariya ko kun san jariya Mm, jawari jawari ɗan mata jawari manyan duwatsu ko jawari manyan gudaje jawari manyan manyan jirage jiragen ruwa ya haka cikin ƙurani shi wannan wala hul jawar mun sha'atu fil bahari kal alam ko jawar wannan na abin gana na jirage innal jawari ɗan matan unguwa ɗan matan shiya mu baba yu'ayyirnani suna yi min habaiti suna suna aibanta ni kusan awu aibi ara ya tsiyari kun hunu kun shi hadisan ku tuna da hadisan eh, bukari ayyar ta hubi ummihi inda yake ma ibn sauda dan bakan mace ko yace yanzu zaka aiban tahi da uwa ta innaka mur'un fika jahiliya in eh, ayyar ta ku hmm. yu ayyuru ne suna aiban ta ni suka cewa ya kulna wai suna ta inna abaki la yuhalliki zaba wayyo baban ke talaka Kasa yin yara baban ki talaka na bai sami ki zinariya bai sami ki zinariya gidan talaka faƙala sai ya ce mata shi abubuwa ya ce maɗiyar tashi da sun ka ce miki haka kuli lahunna ki ce musu inna abi layu hallini layu hallini a zahaba ubana bai min kawa da zinariya saboda ni ya sha alayya min lahadi yana tsoron wuta gara wuta ya kai min tsoro in fada wuta ce musu wuta aka shiga an kasa zinariya kaga abu huraira ko eh ashe kaga ba jima'i abu huraira mai ciki a ce jima'i halat ko masha Allah warawa warawa ma da kai nawa wa allaka wal bagawi fi sharh sunnah وهكذا خلاف في هذه المسألة فإنه بعد أن ذكر إباحة حصر الزاد للنساء وتعليم به من الأكثرين قال وقال ذلك قوله ثم حديث ثم ساق حديث أسماء أجلس يزيد المتقدم بعده في المسجد وتمامه في التعليم وما أنساه البدوي رحمه الله من الكراهة أن أولئك الذين أشار إليهم من العلماء فهي الكراهة التهريمية لأنه المعروف في اصطلاح السلف تبعا للأسلوب القرآني في عديد من الآيات الكريمة كقوله تعالى وكرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان وقد كنت شرحت هذه المسألة الهامة في كتابي تهزيل الساجد من اتخاذ القبور المساجد وذكرت هناك بعض الأمثلة فتراجع ورواه عبد الرزاق يكتي عبد الرزاق يا ساكي رويتو شيد شيري من المصنع يا رويتو نحوه ما يكمالش وعلقه البخاري في جرح في شرح السنة إمام البغوي يا كاوشي بأنبتي سندي بشي علقه كو kawai ya ce abu horar ya ce maɗaya shi bai kawo sanadin ba ya kawo shi talikin imamul bagawai sai daga cikin manyan mai ahalus sunna na farko farko sangarin bagshush ne bagshush a afghanistan take afghanistan ta yanzu bagshush da larabci yanzu mutum da bai hatu da bagshush sai a ce bagawai kun sa akwai ƙa'ida in wajen larabci sai a cire wani abu ko Mhm, kamar ka ce afghanistan to ba ka sa ɗin na in za ka jingina sai ka ce afganiyu afganiyu ehem bagshush sai ka ce bagawi ehem imamul bagawi hmm? ehem eh, sai a ce ne a wannan ba shi bane ai wannan ka koma can cikin mabni eh ina maganar nisba yace kamar sibawai eh wannan ba shi bane nisba ne akwai ta da yawa in za a kare bagawi dai bagshus kakka ce baka shi shirin cikin bagawi ba shi ce da ka sarku. suna 'yan taliban Ka kokarin su kabbaka jidin da ya so ya tun asali sai samu yi ba sai da suka kauce manhajar hadis sunna Allah shi kiyaye wa alaka hulbagawi fi sharh sunna wa hakal khilafa shi imam al-bagawi da kawo wannan hadisi sai ya hikaito saɓani fi hadihil matsala a wannan mas'ala ya ce to amma akwai saɓani wasu tafi kan cewa halak ne wasu tafi kan cewa haram ne an gane ehe ya ce fa innahu ba'da zikiri ibahati khatami adh-dhahab lin-nisa'i wa tahliyahunna bihi inda al-aktharin yace saboda shi Imam al bayan ya ambaci halaccin sanya zinariya ga mata da kuma halaccin kawa su yi kawa da shi su mata kuma wannan halaccin shi ne ga mafi yawan malamai bayan haka da ya ce haka ya gama ƙalisa ya ce wa kari hazalika ƙaumun sai ce haka sai da ya gama ambaton cewa ya halatta sai ce wa kari hazalika ƙaumun wasu mutane da yawa sun haramta wannan kariha ina zuwa sun haramta wannan da ya faɗi haka sun masaka hadisa asma'a sannan ya gargaɗo mana hadisin asma binti yazid almutaqaddim wanda ya gabata kun karantai an gane almutaqaddim babu babu wanda sashi ne ya gabata fil matni a matani kadibi teji na 141 sannan waɗanda da shidda wata ma mufi ta'aliki in kuma kana so ka ga ciko ne yana na a cikin ta'aliki ka diba ka gani ko ba haka ba sai ya ambatai sannan da ya ambatai sai ya zan hujja to ku za ku jiya yanzu albani zai magana ya ce wa ma hakahul bagaw abinda imamul bagaw ya ce kaito rahimahullahu min alkaraha na cewa karaha inda ya ce wa kariha zalika qaumun kariha da ya ce an ula'ika alladhi ashara ilaihim min al-ulama min al game da waɗannan da ya ishara zuwa gare su da yace wasu sun karhanta haka ya ambata Abu Huraira ya ambata Asma binti Yazid ya ambata ya ambata ya ambata to maganar karaha da yayi shi malam albani ka sun yi ma bayani yace fahiyar karahatu taharimiyya kaji ba karaha da kai karaha ta haramci karaha ta haramci ba karaha ta tsafta ba ba karahatu tanzihi ba karaha ta haramci yace ni abin da yasa ni ni fassara haka inji albani li annahu al-ma'ruf saboda haka shi asanan ne fi istilahi salafi idan salaf sun kai yin da kalimar karaha haramun suka bai an fahimta sosai saboda haka da ya ce wa kare hadala kawon kakkacewa ah, makarihi na a ah, haramun shi ga istilahinsu shi an ni shi a haramun yace ni ce su wannan kuma taba'an lil uslubil suna bin uslubin alqur'ani fi adidin min ayatul karima ga ayoyi masu daraja masu yawa masu yawa haka sun ka taho duk inda sun ka faɗi karaha ko kariha ko karaha ko makaru suna ne haramu ka ƙaunihi ta'ala kama inda Allah ya ce wa karaha ilaikumul kufura wal fusuka wal isyana fassara min kakkace haramu kace ni kace ya ya sa kahirci da fasikanci da sabo ya sa su makarufai yanzu kahirci makaruhi na ehe fiski makaruhi na saba ma Allah makaruhi na to makaruhi Allah ya kira su a shiga kaga usulubin qur'ani wa karaha ya haramta ya ya haramta ilaikum gare ku wa karaha ilaikum ya haramta ya aiko muku haramcin ga manzo zuwa gare ku ya faɗa muku bisha ilaikum eh ba ya haramta muku ba already ya yanke hukuncin ya yi jikiri wannan haramun na ya aiko annabi zuwa gare ku ya faɗa muku da cewa al ta tahirci haramun na an gane wal fusuqa bijire ma dukkan Allah haramun na wal isyana zo mu abinda Allah ya haramta haramun na ko ba haka ba in kuka koma ga suratul isra eh, ayoyin isra haka Allah ce da Allah ya jero wadannan waka da rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ta yayi ta karshe yace kullu ulaika kana sayyi'uhu a kira a warshko ko ko kana sayyi'atan inda rabbika makruha da bauta ta mu wani kiran wani wala ta ma Allah ilaha akhar wala ta'kulu mal al-yatim illa billati wala kaza wala tamkhasuna wala kaza wala kaza wala kaza wajen goma sha sai ce kullu ulaika kana sayi sayyi'atan inda rabbika makruha dun makruhaina dun makruhaina ka ku san inda irin makruhin ga naka kakaruhi to an samu matsala kasan makaruhin naka na gargajiya makaruhin mutanenmu in ka ce Allah gawata mi an ya ce abinda babu zunubi babu lada ko babu zunubi babu lada Allah gawarta malam babu yace kamar misali ya ce kamar shan zaba gari babu zunubi babu lada haka kun ka shi ke nan sun gama shi an makaruhi akarwakan lahu larabcin qur'ani bai taba ce ma abinda babu lada babu ne makawihi ba duk abinda kaji Allah ya ce maka makawihi babbar kaba'ira ta to ce wadda imamu lubagaw ya ce wa kari hazalika qaumun haramun ya kawihi larabcin salafu na Allah ba gane ba larabcin salafu na ba larabcin khalafu ba an gane wannan ehe ya ce wa karkuntu sharahatu hadin mas'ala na yi sharhin wannan mas'ala dalla dalla alhamma wannan mas'ala mai muhimmanci wace mas'ala sai abu makaruhi sai abu makaruhi a harshen shari'a to na yi fassara haka fi kitabi cikin littafi na tahadiru sajidi min ittikhadil quburi masajida hmm, gargadin musulmi shine mai a asabi ba shi a musulmi ba mai sallah mai azago shi ne ga kasa kasu an a musulmi ko da Allah ko ga yaren mu hausa an kace abai dibin gabas ya ka nuhi ba ta hudi ba wai kakkace mai kahiri hasala yace bai ni ban gaba ko ba kahiri ke nan ko eh to asajidi ana nuna mai dibin gaba ke tsalla to shi aka wa gargadi min ittikhadil quburi masajida daga kai ya kuskura kar ya kuskura ya doki inda aka bizne mutane ya dokai wurin sallah qubur ko to a cikin littafin fatawa imam shafi'i mala ya kafa to imam shafi'i yace wa karihitu an yusalliya fil maqabir in ji mamu shafi wa kari hitu sai su ce naƙi na karhanta a'a wai naƙi na karhanta an yi salliya shi mutum ya yi salla til makabiri a makabarta a ba karhanta an kai ba karhanta na wa kari hitu haramun na haramun na ko ba wa kari hitu na haramta aka cewa ba na ɗauki haramci ni na yadda da haramcin shi aka riha shafi ina karhanta ko yana haramawa bai karhanta bai haramawa ku tamku kuma an can hadisi da yace ya rasulullahi akhbirni in salaitu salatu in in sallaitu salatul makatubati ku tura min hadisin wa sallai wa wa sumtu ramadana wa halaltu halala wa haramtu harama shine ka so in ka muhallu shahidi wa halaltu halala ni halatta da halatta wa haramtu harama ni haramta da haram shi ka haramta Hmm, wa halaltun halala ma'ana ce abinda Allah ya ce halal ni yadda halal na wa haramtul haram abinda Allah ya ce haram ni yadda haram na ban yi opposition da Allah ba ya ce halal in ce in ji wa haram ko ya ce haram in ce halal ban yi haka ba abinda an ka ce halal na in ce halal abinda an ka ce haram na in ce haram to in ka ji magabata sun ce kari to zalika to ni a kida ta na yadda kazana ba na karhanta ba na yadda haram na kun gane wannan albani ya ce na yi bayanin wannan matsala na cewa ana unwani da makaruhi ana min haramun a cikin wani tahinawa ta hadiru sajidi ministi khadir kuburi masajida in kana surkace ka diba shafi na 48 suwa shahi na 55 ya ce wadda kartu hunaka ba'ad al'amsilati na ambacin misalai masu nuna haka fal turaja a koma a karanta su da kyau za a ga haka nan alakul halin nan za mu tsayawa eh? sun ci a ci gaba a ci gaba to masha Allah وبين أيدينا مثال آخر كريم المدان وهو ما تقدم في بحث تخاطر الفتبة أن الإمام أحمد والإمام السهاق بن راهوية كره حاصل الذهب للرجال فهذه الكراهة للتحريف أيضا لتسجيل أحاديث المتقدمة هناك به وكذلك الأمر في تحريف حاصل الذهب للنساء لأن الأدلة صريحة أيضا فمن أطلق كراهته عليهن فإنما يعلم الكراهة الشرعية وهي التهريب وهي التهريب فتأمل منصفة ومن وبين أيدينا gaba gare ba sai ka koma can cikin tahadin da ka gane misallan ba nan gaba gare ka cikin ta adabu zifaf bari mu ga ma misali na cewa magabata suna unhan da kalimar karaha suna ne haramci don kakkai kuskuren fahimtar ba haguwa fahimtar da fatawar bagawi da ya ce kare a zalika yace wa baina idina misalun akhaw ga wani misali na daban qaribul manali kamar ka sa hannu ka doko qaribul manali kusancin wurin samu nala ya nalu ko qaribul manali shine mi wo ma takaddama wanda ya gabata na ba da ba ya gabata fi bahasi a bahasin da a fasalin da muka yi magana na khatamul khitba eh wedding ring sanya zoben ga larabci so ce khatamul khitba zoben bida sai da ba bida aure ba amma dai ana ce mai wajen ring ko wanga wanda saboda lalacewa yanzu ya zo ba wai turawa ba ba wai baka kwata har ne ba yau ya zo hatta da wanda ka cewa musulmi na dan sakwato sabban bakin ciki sanya zobe ba sanya zobe hmm? Hmm? sanya zobe ko ko za a engagement a sanya zobe wai an sai wanda asali ne ba sai na bayani ba malam jabir na san insha Allah ya muku tarihin zobe ba sai an yi dogon bayani ba to wannan zobe in ka koma wajen bayani za ka ga annal imamu ahmad imam ahmad wal imamu ishaq abna rahoya ko rahawaihi malaman hadis ce rahoya eh, eh malaman lokacin su kuma suka ce ba a cewa haka nan sai dai a ce rahawaihi don ba su da o a larabci ba mu da o ko ba da o a larabci ba mu da o daga fataha gare mu sai kasara sai ma, babu o saboda rahoya in ka ce hoya ko kasta ko ba haka ba balarabe shi ko bai iya bai iya karanta da o zaka ce a wadanda da karanta ajamance shige su ajamance shige su muna da wannan tahalilat cikin harkar larabci shi yasa akwai littafin tasifatin muhaddisi na kun san wato wani dan ara shi na da wani ba a kai da wani dan wasa kun san mai kihi na wasa da mai nama ko mai sai da kihi kina ba shi mai sai da nama na ko mhm. to yan luga suna dan shagudin masu hadisi wani lokaci yan hadisi suna dan shagudin masu luga wani lokaci ana dan wasa ko ba haka ba in hmm, ka san har malamin malamin luga imamul jauhari kusa imamul jauhari in ka ce imamul jauhari ga luga duk dan larabci ya san shi in ku bai san shi ba ya kamata ya aji larabcin a wallahi aji larabci in bai sai imamul jauhari ba mai astiha yace yabba kwanci wani malamin hadisi wala da harkar da kafa zassauki sassauki shi wai malamin luga yace shi ga shi luga aru aru kamar yanzu ka kama ka har ce zan yanzu da kanka oxford dictionary ga kanka yake longman ga kanka yake duk dictionary ne ga kanka fake wai yanzu ana ma magana hadisai ce kan Allah da Allah hadisai wani wai har da gare su adawa ya da gare su shi da adda kaza ga kai sai da to da ka ta alaga wata malam a yanzu tun da ka ba kwantan kenan sai mu yi munazara ka bani abin da haka sai har da ce ma dan nan zuwa dare ni kuma baka abin da kusan ka hada ce min in Allah ya sa mun kai sallar subhan kowa ba da harda kowa ba da harda yadda to ba ne ba ka imam zai wani bashi wasu wasu kalimomi gaggagagga shi ko malamin hadisin sai ya ba shi sanadi da hadisi da ya ba da sanadin su haddasana haddasana haddasana an wani an wani an wani kala kala rasulullah na haddasana haddasana an wani an wani guda biyar yake to sai a harda a dawo an kai an gari ya waye jawhari ko guda bai haddace da ce kaga harkar ta mu hadisuna hadisuna ba ya hadace ka ka ba mu hakika ba wai abin da aka ce hadisuna hadisuna ba malaman hadisi Allah musu baiwa da harda duk duniya an kana neman mai harda kakka kakkai malamin hadisi ka gama ka gama wata hardata wadda babu irinta babu irinta faɗa ma kowa duk duniya babu irinta mai malamin hadisi ya malamin ƙur'ani harda har da mun ka ce har da to shi malamin qur'ani an ka an ka lamunce ma wala kada ya sanan qur'ani kira bahalin halin muddakin an ce ma wanda kowa yi ko baka san larabci kada hada shi qur'ani amma gwada hadisi ka jiya gwada hadisi yau nan aji na ce aji masallacin ga ka ba da sanadi guda sanadi mai mutum biyar ciki wakila an kai wakila sai kira irin su mai jan baki ko ba haka ba da su malin sirajo akwai hitina wannan to haka ne to abinda muka sun ce akwai irin wannan game da malaman larabci sun kace da duk wani abu ya kare da wau da ya da hakuri kalima jita wau da ya da hakuri daban take kalima da ci wannan daban take muna da mai suna wannan a harshen larabci wajen mutum ɗari uku. akwai malaman hadisi akwai malaman luga akwai malaman balaga akwai malaman kaza akwai malaman kaza siba wai kun ka san shi za ku ta ce siba wai siba wai siba wai siba wai akwai sima waihi akwai khamara waihi akwai zanja waihi akwai matka waihi akwai nafda waihi akwai raha waihi gashi nan gaba gare ka akwai malaman hadisi da yawa malaman luga suka ce in ka karanta gaba siba daban waihi daban suka ce waihi kamshi aka cewa kamshi to siba wani icce na kamar in ka ce raha wani icce na in ka ce nista wani abu na in ka ce ana nufin kamshin wannan abin sun ka ce abin da asiba ga harshen farisanci ɗan iran siba tuffa apple kusan apple apple ni tuffa ni apple da hausa da hausa da hausa ko ba mu da shi Ko apple in ce apple ce apple na hausara ko apple to sai a ce ra'ihatul tuffah shi apple siba wai ra'ihatul tuffah kun gane haka khamara wai raha wai shi sa su gare su waihi waihi aka karanta kun gane wannan su gare su in ka karanta ba haka ba sai a ce kayi kuri saboda ni amma ba shi addejan kalimar ba ba su da o ni ce ma ko abbasu da shi sa sun ka karanta ta wadda larabcin ka iya karantuwa kila an gane da bature ya zo sakkwato bai ya sakkwato tun da bai da shadda ba sai ce sokoto ba sokoto bai da sakkwato ya ce wata sakkwato bai ya ce sokoto kila an fahimci wannan to amma an yi malaman hadisi ɗan farisa da yawa kakkumanta mai saburu da kurasani can an kacce kici da malaman hadisi shi yasa akwai hadisai farisa malaman hadisi farisawa su ba su karanta kalimar da larabci da yaren su karanta kalmar kun gane wannan shi yasa suka karanta ta wadda yaren su yace sai su karanta hada o dinta an gane su wanda sun ka rubuta ta haka take sibo din nan o ta sibo ya an gane sibo ya raho ya an gane raho ya ota siboya rahoya an gane ba nisroya kamroya haka a karanta abin saboda ni saboda ka ko ko kabilar suna an gane wannan wannan yanzu in kana da sunan hausa da sunan mi sai ka ji abin nan wata yaya ta ko wani yaya na ya tafi da mata ta yi kasar waje ingila karatu zai yi sai samu admission a jami'a ta birmingham birmingham haka a karanta ta amma in ka ce ka rubuta ka wadda take rubuce birnin gaham haka take g-i-r-g-h ga hannun dai da shi da ita duk yan sabon sauka ne ina suka cewa sun ka bugo ina kun ka sauka sun ka ce muna birnin gaham birnin gaham da suka ba labari ya zo phd zai karatu a wannan jami'ar amma birmingham ya kacewa sai a yi ta mai dariya sai aka ce ka ba birmingham aka ce ba ni ham aka cewa ba ni ham ila gani saboda shi harufan ya duba to mu ma haka muka yi harufan muka diba sai makaranta kage muka diba harufa si ba wai haka to si boya haka muka la si boya kace go rahoya ne rahoya ne kuna cewa si boya ba arabiya ta ba ko rahoya to ita haka ibn rahoya takwarar imamu ahmad na sannan malamin imamu bukhari na to waɗanda su biyu kare ha khatamar zahabin lirrijali kajiwo kare ha sun karhanta za ka cewa sun karhanta zinarin in zobin zinariya game ga namiji kako san ittifaka shi ga namiji ba ka bakaruni na ba haramun ba ashe kare ha sun haramta ga ka خاتم a للرجال كذا ba haka ba ايضا a هكذا mu ta المتقدمه saboda hadisan da sun ka gabata sun hito karara hunaka a can can inda mun kai magana zobin zobin soyayya ko ko zobin aure sun hito karara bihi da cewa haramun na وكذلك الامر تو haka al'amarin yake fi taharimi khatam az-zahabi game da haramcin zoben. zinariya lin nisa'i ga mata duk wanda kaji ya ce maka ruhi na irin wancan kaunin imamu ahmad da imamu ishaq ibn rahawai an gane hakan la'anar adillata saboda dalilai hakan qarar suke aidan kuma su ma ga matan faman adalaka karahatahu alaihinna wanda kaji ya kai tsaye ya furta yake karaha ga mata su sa zobe to fa inna ma hiya ya'ni al karahata shar'iyyata abinda kani karhanci na shari'a a karhanci na shari'a wa hiya tahrimu shine haramci kaga fatta ammal don Allah ka lura murtifan kawa kanka adalci kakka sa son zuciya kai irsaci ta ammal wada kare ibn abdul hakim ورث ابن عبد الحكم في سيرة آه، عمر بن عبد العزيز أن ابنة عمر بعثت إليه بلوغ الأجل وقالت له إن رأيت أن تبعث لي بأخت الله حتى أجعلها في أجري فأرسل إليها بجمرتين ثم قال لها إن استطعت أن تجعلي هاتين الجمرتين في أذنيك فأخذت لك في أخذ لها ومن الظاهر أن ذو العدا كانت محلة بالزهر لأنها لا تكون بنفسها ولا تهل عرف إلا بها ويؤيد ذلك لبسة الجمرتين فإنها مفتوحه مفتوحات من بعد أحاديث التحريم المتقدمة كحديث بنت هبيرة فصلت بصلاة دعوة الإجماع فصلت دعوة الإجماع في هذه المسألة. وذكر ابن عبد الحكم ابن عبد الحكم يا أنبتا في التاهي في سيرة عمر بن عبد العزيز التاهي دينا جميل سيرة عمر بن عبد العزيز وسيما هذا مكبا عمر بن عبد العزيز وأنا ببان عادي لنا عمر بن عبد العزيز أن ابنة أن ابنة عمر شيء يا عمر بن عبد العزيز يا تي ba a kat ilaihi bi lu'lu'atin ta aika mu wani kololon dinare guda gare ta sa ga yan kunne yan kunne ta kasance ta sa ko ko abin wuya ta kasance sa to gudana tana son ta hada biyu don Allah baba ga irin ina da dan kololon zinariya? ga irin wanda an ya ga sample Do Allah dan sami ya uwa tai an gane Hausa dan uwan kololon ka aiko min sai in sa din su yi kyau su zan biyu an gani? gane ta umara ya umar bin abdulaziz ba'athat ilaihi ta aika waje ne bilu'ulu'atin da kodago ko kololo ko kwallon zinariya wa qalan lautacce masa in ra'aita an tab'atali baba in dai kana da fahimtar ka aiko min bi ukutin laha yar uwa wannan kololon hatta aj'alaha fi uznayya ka gani dun bai ba ana sa kunni guda sai baba kaga wanda a garan ban da dan uwa guda Allah aiko min akwai ciya khalifa eh ayin ya ta aika ubanta kawai dai dan taimaka mata ko ba haka ba eh yake tana gidan auren ta tace Allah baba na dan tara dubu hamsin ka aiko min yan dubu hamsin eh, in hada in sai zinariya ko ba haka ba eh mi yayi fa arsala ilaiha bi jamratin sai aika mata kyankashin wuta ta dibi kyankashin murhu akai mata gashi nan ta sa ga kunni ثم قال الله يتي متى إن استطعت أن تجعلي هاتين الجمرتين in kina iya ɗaura waɗannan ƙyanƙyashe guda biyu Eh, in fi udnayka ga kunwa in bi kina iyawa to ba'athu laki bi ukhtin laha za a yi ko maka dan wawancan lu'lu'i dan gwada ki jiki aka ta wadanka ki da in kin ji kina iya daurewa to za a yi ko miki wanda kice ai ko miki kun gane habaikin ko habaiki ko maka to ga hinan dai to wa min az-zahiri anna al-lu'lata abinda yake to yanzu fiqhu za asa to abin da sai kawai za mu a zahiri ya nuna wannan kololo da ta aika mai na lu'ulu'i muhallatan da zahabi an shahita da zinariya ko haka za mu cewa duk inda lu'ulu'i ta babu zinariya babu haramci to kawai za mu yanke hukuncin kodagun da ta aika zinariya ga an gane ha la kuma bi nafsiha wa la tuhalli adatin illa biha saboda ni saboda lu'ulu'i ba a yanka ita kadai ba a sa ta aikawa da ita sai an narki sai an yi mata an shafe ta da zinariya haka shasa za mu ce wa yu'ayyidu zalika kuma abinda ka ƙara ƙarfafa mana zinariya a cikin lazzatu ni. umhanin da garwashi biyu da umhani fa innaha mustawhatun wannan umhanin da ya kawo garwashi biyu suna baka wahayin min ba'di a sun sun ya samu wahayin wannan fahimtar min ba da a ahadith ta tahrim daga wasu hadisai da sun haramta asa zinariya baiwa umar bin abdulaziz ya ce sanya lu'ulu'in da an ka shahe zinariya. cewa wuta zai kai koko ta kwatanta ta gani tana hankuri da wuta baiwa sai in ya hasa su wannan cikin hadisai ingantattu baiwa da ganin wannan to ya nuna cewa ya yi hafashe cikin hadisai ingantattu an gane wannan litaharimin mutakaddima na hadisan da sun ka gabata kamar ni ka hadisi bintu hubaira kamar hadisin bintu hubaira a kun karanta to kaga yanzu abinda malam sun zai muna tsaya muna da hadisin abu huraira wancan da mun kai ko hassau biyu ku hassau uku sannan muna da magana imamul bagawi da ya kawo ya ce na amma sai ce wa kari hazalika qaumun ko ba haka ba sannan muna da fatawat umar bin abdulazizi na cewa ya aika ma iyake garwashin wuta yake ta dangura ta gani in tana isa garwashi wata tana isa zinariya to waɗanga yanzu duk ana iya ijima'i alhali suna waje suna waje kaga kenan fasa bata budulanu da'awar ijima'i da'awar cewa an yi ijima'i ya tashi aiki Bata tabbata ba budulan babu ta ta tashi aiki wannan fi hadin matsala ga wannan da ya matsala a ce an yi ijima'i to babu ta to alhamdulillah nan za mu tsaya ku yi hakuri mu dan jaba san don kadin wuce time din da malam ka tsayawa mm. ko ba haka ba an baka dan baka lasa kana tafiya ka wuce lokaci to amma dai su su mallan su sun kace wuce in kare karatu to ubangiji Allah abinda muka yi Allah shi ba mu ladarsa abinda muka yi daidai Allah shi ba mu ladarsa wannan karatu ɗaya na ni abinda ra'ayin malam ɗaya na mun ka faɗi idan karatun ya kai karshe na san insha Allah Jabir malam Jabir Dr. Jabir zai ambata muku kila kaulin da shi ya fita ya zuwa gare ko ko kaulin da ya ganin cewa shine asahu ni dai karatu an ka bani ko ba haka ba karantawa dai ni abinda albani ya ce ni karanta in ka ce haram ban ce ban ce haramun ba amma dai an ce albani ya ce haramun na kawo shi da lillahi to alhamdulillah kuma irin waɗannan karatuttuka haka za mu ci gaba da yi shekarar da nika ba ku bishara cewa insha Allah in wani abu ya samu na uzuri ko na tafiya ya samu malam jabir shi an na gaba gaba don karɓar karatun zadun ma'aiki har ya kai ibadi kuma yana jin yanzu kun tabbatar da haka insha Allah haka kuma za mu ci gaba muna hannun hagu da hannun dama hannun dama ya da hannun hagu ubangiji Allah ya tsare mu daga aikin shedan kafin shedan shedani na ko ba haka ba shedan shedani na to Allah ya tsare mu da aikin shedan sana a shaidanin mutum da shaidanin aljanu akwai shaidannun mutane har cikin almajirai da cikin mallamu akwai su ko ba haka ba to Allah ya tsare mu daga shaidanin mutum ya tsare mu daga shaidanin aljanu من الجنة والناس سبحانك اللهم وبحمدك wa أن لا إله